sannan ko mutane da yawa suna shauƙin yin addu'a cikin watan ramadan lokacin da ya fi dacewa mai azumi addu'a a cikin watan ramadan shine lokacin da ya rage minti biyar ko minti goma ko kwata a yi buɗe baki ma'ana da ya rage minti biyar ko minti goma a kira sallan magariba wadda daga nan za a yi buɗe baki shine lokacin da aka fi so mai azumi ta addu'a har lokacin da za a yi kiran sallar magariba wanda zai yi buɗe baki kamar yadda ake so mai azumi yawaita yin addu'a a cikin sujuda domin kuwa lokaci ne da ake karɓar addu'a kamar yadda hadisi ya faɗa amma ya fi kyau ya zama na cewa mutum ya zama lokacin da zai yi addu'a shine dab da kiran sallar asuba wanda za a yi sallar asuba da shi ma'ana lokacin da ake gama sahur da kuma lokacin da ake dab da buɗe baki lokacin da ya fi kowane lokaci daraja kenan ga mai azumi amma kowane lokaci a shekara guda amma dai da azumi idan mutum yana son yi addu'a to kamata iya yi addu'arsa da ya zama da cewar saura minti biyar ko minti goma alfajir da ke to har kuma in ya rage minti biyar ko minti goma rana ta faɗi muna fata ana fahimtar waɗannan abubuwa Allah ya gafarta mana shirar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh